yanzu haka 'yan gwagwarmaya a cikin kasar niger sun ci gaba da zagin a tsohon shugaban kasar niger din wanda aka hambarar a kan kujerarsa ta shugabancin ƙasar a cikin niger din wato dai muhammad bazum a dangane da waɗansu asirai da suke ƙara tonuwa to kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadangadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa amd tv hausa ne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum a yanzu dai al'ummar kasar nijar sun fara zagin tsohon shugaban kasar nijar din wato dai muhammad bazum wanda suka tabbatar da cewa bazum ya cuce su a cikin kasar tasu ta nijar wanda ya haifar musu da abubuwa da dama kamar irin jawo musu kasar faransa da yi a jika sai dai kuma dama ta nafa ita kasar faransa tana jikin kasar nijar tun ba yanzu ba tun lokacin ma da aka sami yanci ita fa kasar faransa ba ta rabu da kasar nijar ba kamar dai bata bata yanci ba kamar yanzu idan ka ɗau najeriya za ga lokacin da aka bata yanci yancin ta aka bata wanda ta rabu da ingila ne idan ma ba kana da bincike ba za ka gano cewa ko ta alaka tsakanin nijar da ingila ba babu ta yadda za a kai tunanin cewa ingila ce wacce ta reni najeriya sai ka yi bincike wanda ita ko faransa ka tabbatar da cewa ko yaro ne kai wanda ka kai shekara sha biyar in dai kana bibiyar al'amura na yau da kullum na ƙasar Nijar to za a gano cewa akwai mulkin kama karya da har yanzu Nijar din ake mata ma'ana dai har yanzu Faransa take wa ƙasar Nijar din wanda sai dai kuma a lokacin da sojawan suka zo suka fara hallaka irin wannan tunani na kasar faransa wanda har ta kai ta kawo sun yanke dukkanin wata alaka da ita a lokacin dai mulkin bazin shine lokacin da ya daɗa jawo faransa a jika ya kuma ba ta damomi da dama wanda kuma hakan ne ya sa shi kansa janar shani ya hango ya ce to wai yaushe ne za a samu yanci a cikin ƙasar Nijar yaushe ne kasar Nijar za ta iya tsewa da kafarta yaushe ne kasar Nijar za ta iya buga kirji ta ce ita ce kasar Nijar lalle babu shakka Faransa ta riga da ta yi wa ƙasar Nijar illa tuntuni wanda kuma hakan ne yasa har ma aka kwace mulkin a hannun Bazum din wanda a yanzu 'yan kasar suke bayyana cewa Bazum duk wani ci baya da aka samu a lokacin mulkin sa aka same shi kuma ba a san lokacin da za a koma daidai ba sai daidai yanzu Allah ya kawo sojawan ana kyakkyawan ne da sa rai to wasu mu ne da kullum duka duka dai wannan kenan la'antar bazum din a dangane da yan kasar Nijar sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking AMD TV Hausa wanda kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo ku labaran